daɗa godiya ma Allah subhanahu wa ta'ala bisa wannan ni'ima da falala da ya ni'imtar da mu su insha Allah za mu ɗora a kan muhadarori da muke gabatarwa cikin wannan masallaci namu mai albarka na istantin kamar yadda aka sanar yau insha Allah za mu yi darasi da muka yi mishi take da ka rike musulunci da kyau ka rike musulunci da kyau ka rike musulunci da kyau haka Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani fastamsik billazi uhiya ilaika maɗaukakin sarki ya ce fastamsik billazi uhiya ilaika ka yi riko gam da abin da muka maka wahayinsa na alkur'ani da sunna ka yi riko da addini gam gam innaka ala siratin mustaqim Allah ce domin kana kan hanya madaidaiciya ina ne hanya madaidaiciya Allah ce riko da abin da muka maka wahayi da shi wa innahu la zikirun laka wa liƙaunika Allah ya ce kuma wannan addini Allah ya ce shi ne ɗaukakarka shi ne darajarka Allah ya ce kuma shi ne darajar mutanenka shi ne darajar al'ummarka wa innahu ya'udu ilal qur'an ila wahayi la zikirun laka wa liƙaunika ai sharfun laka wa liƙaunika Allah ya ce addini shine kimarka shine darajarka shine mutuncinka shine izzarka wali ƙaunika shine daraja da kima da izzar mutanenka al'ummarka wasu fatus alun Allah ce da sannu za a tambaye ku jama'a mun fahimta mutuncinka ko ka yarda ko baka yarda ba musulunci idan ka sake musulunci za ka zama marasu mutunci ƙimarka darajarka ɗaukakarka musulunci lokacin da ka sake musulunci duk za ka rasa waɗannan damammaki a rayuwarka ta duniya kuma za ka rasa waɗannan damammaki ranar haɗuwarka da Allah subhanahu wa ta'ala fastamsik billabi uhiya ilaika Allah ya ce ka yi riko da abin da muka maka wahayinsa na addini innaka ala in mustaƙin Allah ya ce kana kan hanya ce. wa na hula zikirun laka wani kaunika? wannan wahayi da muka maka wannan alkur'ani wannan sunna shine kimar ka shine mutuncinka shine kimar mutanenka shine mutuncinsu لقد أنزلنا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم Allah ya ce lakadai an zalna ilaikum kitaban hakika mun saukar zuwa gare ku da wani littafi fihi a cikin littafin vikirukum bi ma'ana sharfukum Allah ce ku mutuncinku ku. Allah ya ce yana cikin littafi Allah ya alakanta kima da mutunci da ɗaukaka da daraja da riko da addini idan aka rasa addini waɗannan abubuwa ba su samuwa ba su samuwa don ba a nemo su a kasuwa thumma ja'alnaka ala shari'atin min al'amri fattabi'ha ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ja'alnaka ala shari'atin Allah ya ce sannan sai muka ɗora ka akan doron wata shari'a shine musulunci iha Allah ya ce ka bi ta sau da kafa wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun Allah ce karka dinga bin soye-soyen zuciyar jahilai sun maja'alnaka ala shari'atin sannan sai muka ɗora ka akan doron wata shari'a mai albarka shine addini iha, Allah ce to kai tabin wannan hanyar wala tattabi ahwa alladhina la ya'lamun Allah ce bi soye-soyen zuciyan waɗanda ba su da sani ba su san Allah ba ba su san addini ba Allah ce karkabe musu jama'a muna fahimta Allah ya mana umarni da mu riƙe addininmu da kyau wannan wahayi wannan shari'a mai albarka da ya shar'anta mana Allah ya mana umarni mu riƙe shi da kyau me dalili Allah ya ce saboda darajar ku yana cikin addinin darajar ku yana cikin wannan wahayi darajar ku yana cikin riko da addinin mutuncin ku yin kimar ku Allah ya ce yana cikin riko da alkur'ani da sunna Addini musulunci addini ne cikakken addini addini ne cikakken addini bayi bukatan ƙari bayi bukatan rabi duk abinda halitta duk abinda ɗan adam zai bukata a rayuwa Allah ya tsara mishi abin a cikin wahayi da Allah ya saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin alkur'ani da su addini ne cikakken addini duk abin da za ka rike a duniya in ba alkur'ani da sunna ba ne abin ba cikakke ba duk abin da za ka rike a duniya abin yana da giɓi ba a cike yake ba alkur'ani shi ne cikakke Allah ya ce ka bi shi aliyau ma a kamar tulakun dinakun Allah ya ce aliyau ma daga yau a yau dinnan a kamar tulakun dinakun Allah ce na cika muku addinin ku. wannan ayan ta sauka a yammacin arfa na hajjin bankwanan manzon Allah sallallahu alaihi wa bayan saukar waɗannan ayoyi waɗansu kwanaki yayi ya bar duniya al yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau ɗinnan da ayar nan take sauka Allah ce na cika muku addinin ya cika ko bai cika ba wa atmamtu alaikum ni'imati Allah ce kuma na cika muku duk ni'imomin da na ni'imtar da su a kanku Allah ya ce abin da ya rage kawai ku yi amfani da wannan dama wa rabitu lakum al-islam dina Allah ya ce na yardar muku ku rike musulunci a matsayin addini da za ku bauta min da shi Allah ya ce na zabar muku musulunci ya zama addini al-yawma akmaltu lakum dinakum Allah ya ce a yau na cika muku addini ya cika ko bai cika ba al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati dukkan ni'imomi da na ni'imtar da su akan ku Allah ce na cika su wa raditu lakum al-islam dinan Allah ce kuma na gamsu na yarda ku rike musulunci shine addini idan mutum yana wasa da addini yana wasa ne da damas Allah ba ya shar'anta addini ne don ya mori addinin ba ya shar'anta addini ne don kai a kai ka tudun mun tsira addinin musulunci cikakken addini ne duk abin da za ka riƙe in ba addini ba ne abin tauyayye ne duk abin da za ka riƙe in ba addini ba ne abin tauyayye ne idan ka riƙe addini da kyau to ka riƙe cikakken al'amari wadda ba shi da tawaya ta kowane gefe Allah a cikin alkur'ani yake cewa walakadi sarrafna fi hadha alkur'ani linnasi min kulli mathalin Allah ya ce walakadi sarrafna fi hadha alkur'ani Allah ya ce mun fayyace bayani daki-daki a cikin wannan alkur'ani linnasi don mutane walaƙar sarrafna fi hada alkur'ani min kulli masalin Allah ya ce mun fayyace bayanai daki-daki a cikin wannan alkur'ani don amfanar da mutane wa kana al-insanu akthara shay'in jadala a wani gu yace wa laqad darabana lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli masalin walaƙadi darabana nasi fi hadal qur'ani min kulli masalin anan ma Allah yace mun buga wa mutane kowane irin misali a cikin alkur'ani duk abin da rayuwarsu take bukata wadda za su amfana duniyarsu da lahirarsu Allah ya ce mun buga musu misali a waccar ayar kuma ya ce mun yi musu bayani daki-daki wadakadi barbana linnasi fi hadar Kur'ani min kulli masalin hakika mun buga dukkan misalsalu a cikin wannan alkur'ani Allah ce domin mutane su amfani la'allakum yatadhakkarun Allah ce domin su wa'asta idan za mu yi ta bibiyan irin waɗannan ayoyi iya abin da za ka ga alƙur'ani ke ɗauke da shi kamala ta kowace fiska don a da kai daga cikin damuwa don a da kai daga cikin duhu zuwa ga haske wa innahu lakitabun aziz إنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الله يتي وإنه لكتاب عزيز للتافي لي غاغربادو ود يبواي كوا كما يبواي كومي القرآن ببنكني kundi wa hula kitabun aziz littafi ne Allah ya ce mabuwaye. la ya al-batil min bayni yadayhi wala min kalfihi barna bayi shigo ma littafin ta gaba gare shi ko ta baya gare shi kamar wani ne yace me yasa Allah ya ce tanzilun min hakimin hamid domin saukakken littafi ne daga Allah mai hikima abin yabo don Allah ne ya saukar da shi ba inda zaka samu gyara ta gabansa ko ta bayansa shiririta ta gabansa ko ta bayansa wannan sifan sai alkur'ani wannan alkur'ani da sunna na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi Allah ya yi wahayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuma umarce mu mu rike shi shine tsirar mu duniya da lahira wa innahu zikirun laka wa liqaumika kai shine tsirarka shine daukakarka mutanenka shine tsirarsu shine daukakarsu Allah subhanahu wata'ala ya shar'anta mana addini ne ya shar'anta mana addini ne domin ba mu tsari da za mu samu tsira da wannan tsari a nan duniya da lahira ba mu tsari yayi za ka yi alaka da mahalicinka wadda ya kirkire ka ya kera ka yayi za ka yi alaka da ubangijinka yayi za ka bauta mishi yayi za ka tsayu da hakokinsa yayi za ka kauce majingina mishi na ƙasa ko wani aibi yayi za ka yi mu'amala da 'yan uwanka yayi za ka yi mu'amala da halittu da kake rayuwa da su yayi za ka yi hulɗa da alaƙa da dabbobi yayi za ka yi alaƙa da makwabtanka yayi za ka yi alaƙa da 'yan uwanka yayi za ka yi alaƙa da kai kanka kai kanka yaya za ka kyautata rayuwarka Allah sai ba mu wannan tsarin wanda ya kauce ma wannan tsarin zai wahala ko ba zai wahala ba zai wahala domin kundin da za ka ba ma kanka tsarin rayuwar babu a garinku babu a gidanku babu a garinku babu a gidanku wadda kuma ya halicce ka ya halicci al'umma da bayi da kake rayuwa da su shi ya samar da wannan tsarin to matukar kace ba za ka tafi akan wannan tsarin ba to dole rayuwar kuma ta haɗu da tangarda Allah a cikin alkur'ani ya ce kitabun anzalnahu ilaika kitabun Allah maɗaukakin sarki ya ce kitabun Anzalnahu كتاب wannan littafi wani littafi ne mai albarka anzalnahu ileka da muka saukar da shi gare ka kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam litukhrijan nasa mina zulumati ila nur don ka fidda mutane daga cikin dufai zuwa ga haske bi ibn rabbi da izinin ubangijinsu jama'a mun ji aikin da alkur'ani yake yi litukuri nasa mina zulmati ilan nur don ka fidda mutane daga cikin duhu zuwa ga haske wannan yasa muka saukar da littafin duk wanda ya ce ba zai yi alaka da littafin ba zai yi ta rayuwa a cikin duhu inna hadha alqur'ana وهو يبشر المؤمنين الذين يعملون ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا الله يتي إن هذا القرآن للي ونن القرآن الله يتبتر الأمر القرآن إن هذا القرآن yahdi lillati hiya aqwamu Allah yace kun ga wannan alqur'ani yana shiryaswa yana jagora zuwa ga tafarki da hanya mafi dacewa mafi alkhairi inna hadha alqur'ana yahdi lillati hiya aqwamu ay ila tariqati allati hiya aqwam alkur'ani yakan yi jagora ne zuwa ga hanya mafi albarka da alkhairi wa lalina ya amalu na salihat sannan yana bishara wa mu'minai waɗanda suke aikata ayyukan alkhairi anna ajaran kabira cewa suna da babban sakamako ranar alkiyama haka za yi haka zaka yi ta gani. aikin alkur'ani haka za ka yi ta ganin tsari da allah subhanahu wa ta'ala ya tsara addini a kai duk ya tashi akan wannan tsarin to ya shiga matsala duk ya tashi akan wannan tsarin ya shiga matsala duk wanda ya tashi akan tsari na addini to ya samu gibi a rayuwarsa ta duniya kuma ya samu gibi a rayuwarsa ta lahira idan mutum ya rike addini in mutum ya rike addini bayi zama bawon wani sai dai bawan Allah idan mutum ya sake addini zai zama bawan kowa idan mutum ya rike addini yakan samu izza a gaba ga kowa in ya rasa addini yakan zama kaskantacce hatta a gaban abokin gabansa wallahi sirrin arma sirrin da ubangiji ya sa yake cewa mu rike addini don ba za mu zama kaskantattu ba wallahi ba za mu zama kaskantattu wallahi in mun rike addini da izzarmu a idon masoyanmu da izzarmu a idon makiyanmu daga ran da muka saki addini wannan kimar wallahi ta faɗi wallahi wannan kimar ta faɗi jama'a kar mu taɓa wani lissafi da amsar ba zai fito mana daidai ba wallahi in ba mu riƙe addini da kyau ba wallahi ba da mu fita a cikin kaskanci ba wallahi ba da mu fita a cikin kaskanci ba wata dabara a duniya da ɗan adam zai bi ya samu izza wallahi sai ya riƙe addini sayyidina umar yana cewa kunna adillah fa azana Allah bil islam fa mahammabta gaina laizzata izzata bi ghairi islam azallana Allah sayyidina Umar ce, da muna makaskanta mu ba kowa ne, ba komi bane fa azana Allah bil islam Allah sai ya izzantar da mu ya ɗaukake mu ya mana kima da daraja da musulunci fa idan ta gaina la izza bi gairil islam yace da zaran kuma mun ce muna nema mu yi daraja mu yi kima ba da musulunci ba a azana Allah Allah zai mai da mu ruwa in ji sayyidina Umar na mu koma ba wata kujera da zaka hawai kujerar ta baka izza duk wannan da kake ji ake ranka yi dade ranka yi in baka gane ba kujerar ne ranka yi ba za ka gane haka ba sai baka kan kujera sai mutum ashirin su je su yi layi a gidan rediyo suna ta faɗin alkairanka suna kaza kaza yalla ba kai ne yalla ɓoyi ɗin ba abin duniyar da kake hannunka ko yake aljihunka ko kujerar ita ce baka da kima baka da kima su ma masu yabon kan baka da kima a gunsu ba yadda za a yi dan adam ya yi kima ya yi kwarjini ya izza sai ya bi Allah in ya yi in ya bi Allah sai ya yi kima abun bayan Allah jama'a muna fahimta sai mun rike addini sai na umar ya ce da muna makaskanta mu ba kowa ba ne fa'azzanan Allah bil islam muna rike musulunci Allah sai ya ɗaukaka darajar mu sai ta ƙaru sai muka yi kima sai muka yi kwarjini ya ce to da zaran mun saki musulunci muka ce za mu zo mu nemi kimar ba da musulunci ba ya ce to ƙasƙantar da mu Allah zai yi wannan gaskiya Allah yana kiran bayi ne su zo su rike addini saboda maslahar kansu maslahar su ta duniya maslahar su ta lahira shi yasa su kafirai babban abinda suke so su raba ka shi kafin su mamaye ka shine addini shine addini babban abinda kafirai suke da kwafa a kai suke suka damu da shi game da musulmi shine a raba shi da addini in ba ka da addini dole ka zan bawansu wannan ko ka gane ko baka gane ba bautan su da kai bautan tunanin su da kai bautan tunanin su da kai addini kawai shi ne zai nuna maka yaya za ka zauna da su yaya za ka kauce ma wani makircinsu to wannan addini da Allah ya mana umarni mu rike shi da kyau to wannan addini abokan gabanmu suke so su suɓale shi daga hannunmu daga ran da kuma kaga ba addini a hannunka to ka san kai ba kowa ba ne. kai ba kowa ba ne. kai ba kowa ba ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وللمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته ma yawaddu Ladina kafaru min ahalil kitabi wa mushrikin Allah ya ce ba su so ba su so waɗanda suka kafirce ma Allah daga cikin yahudu da nasara wa mushrikin ko mushrikai an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum a saukar muku da wani abu dukkan kantansa na alkhairi daga ubangijinku Allah ce ba su so ba su so wannan wahayi da Allah ya muku arzikinsa Allah ce ba su so ba su so to dukkan musulmi wadda ya yi imani da Allah ya yarda da tsari da Allah ya tsara mishi shine tsari na alkhairi to abinda yake kansa shine ya rike addini da kyau karka yarda ka samu kanka a wani gu kana mai watsi da addini karka yarda duk abin da ya taso ma ka duba addininka duk abin ya taso ma ka duba addininka duk abin da ya taso ma ka yi tambaya game da hukuncin al'amarin a addininka za a gudu tare a tsirata za a gudu tare a tsirata matukar addini ya fita a rayuwarmu matukar addini ya fita a rayuwarmu to kaskanci da walakanci ya tabbata a kan wani hadisin abdullahi dan umar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza tabaya'tum bil aina wa akhastum abnab al baqar wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad sallata Allahu alaikum dhullan la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum daga lokacin da kuka fara harkan saye da sayarwa da riba a ciki bai ul'ina kuka fara hulɗa da riba a hidimominku mutum ne zai sayar ma wani da kaya mashin ne a farashi kaza zai biya shi lokaci kaza to ya san kuma kar yadda abin zai yi ya sayar sai kuma ya koma ya sayi abin a hannunsa asalin bai ul'ina ke ya ce yana da matsala sai mishi tuni yanzu ba wani abu a hannuna ga dai mashin in kana bukata ka karba a 250 so tun da damuwa ya zo da shi ai ka san ba hawa mashin in zai ba sayarwa zai to bayan ya fita da mashin din kuma sai ku je ku saya naira 100 ko 150 kaga a indirect ka bashi bashin 100 ne ko 150 za ka karbi 250 wa akattum abnabal bakar kuka mai da hankali akan kiwo waraditun bizara kuka mai da hankalinku akan harkar noma harkar kiwo wata raktumul jihad duk wani aiki da za ku yi domin haɓakar da addini gaba yaƙi ne da jikinku yaƙi ne da dukiyarku yaƙi ne da harshenku ciyar da addinin musulunci gaba duk kuka yi watsi da shi annabi ya ce sallallahu alaikum zullan allah zai ɗora muku wani kaskanci mai muni la yanzu kuma ba zai ɗaga shi a kanku ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo kun rike addininku jama'a mun fahimta ko ka fita layi ba kai ba ganin haske annabi ya ce sai ka dawo kan layi ko mun fita a layi ko mun fita a layi ba nasara annabi ya ce sai mun dawo kan layi saboda ka shi musulmi Allah ya mishi gata Allah ya mishi falala Allah ya nuna mishi kawai babu wani abu mai tsada da Allah ya baka a rayuwar duniya kamar addini ba wata falala ba wata ni'ima da Allah ya ba ma ɗan adam a bayan ƙasa sama da addini lafiyarka ba ta kai addini ni'ima a wajenka ba ‘ya'yanka su bai kai ƙimar addini ni'ima a wajenka ba abincinka ƙul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dalika falyafrahu Allah ya ce ƙul ka gaya musu bi fadlillahi fadlullahi huwal islam wa bi rahmatihi rahmatuhu hiya alquran fa bidhalika falyafrahu Allah ce ka gaya wa musulmai wannan falala da Allah ya musu na musulunci wannan falala da Allah ya musu na alkur'ani su yi farin ciki su ji daɗi huwa khairun mimma yajma'un Allah ya ce shine mafi alkhairi kan duk abin da suke tarawa a rayuwa duk wata ni'ima da ka ganta a hannunka dukiya ce 'ya'ya ne duk abin da ka gani a duniya na ni'ima a hannunka kimar abin bai kai kimar musulunci da Allah ya baka ba daga lokacin da kuma kai mummunan riko wa musulunci ya sakwarkwace ya sufce a hannunka to ka shiga cikin kaskanci da damuwa a rayuwar duniya kuma babu randa za ka fita a cikin wannan kaskancin har kuma sai ka dawo ka rike addini da kyau jama'a muna fahimta to wannan ni'imar wannan ni'imar man sagir shine makiya musulunci suke maka hasadas a ga an raba ku da addini waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa'a Allah ya ce waddu lau na kama kafaru suna tsananin buri da fata ku kafirce ma Allah kamar yadda suka kafirce ma Allah fatakununa sawa'a sai ku zama kal da kal da su ɗaya. to a lokacin kuma sun samu dama akan sun samu dama akan kan idan duniya da a buga zalla ka iya da kafirai Allah ya ce ya alamuna zahiran minal hayati duniya ya alamuna zahiran minal hayati duniya Allah ce sun san ciki da bai na rayuwar duniya akwai abun da duniyanci ne ba zai yiwu ba sai an shiga harkar luwaɗi kaga kai ba za ka shiga ba akwai ababen da ba za su yiwu ba sai an shiga ƙungiyoyin tsafi-tsafi kaga kai ba za ka iya ba to daga lokacin da ka ce kai ma za ka shiga waɗannan hanyoyin ba ka ajiye addini ba to kuma in ka shigan za ka je ka sha gabansu ne? amin Muriƙe addini da kyau Muriƙe addini da kyau Muriƙe addini da kyau karka yi wasa da addini karka yi wasa da addini kuma karka yi rikon addini irin rikon addinin 'yan boko aƙida wadda su addini ana yin sa ne a masallaci lokacin azumi in an zo sallah da sauransu amma yaya zai yi rayuwa a gidansa yaya zai yi rayuwa a ofis yaya 'ya'yansa za su rayu nan ba addini so yana kallo yarsa za ta shi shiga irin na arna wannan dubai shafe ku ba saboda shi agunsa a yi imani a nan yake eh, a nan yake eh. kar ku yadda da irin wannan kar ku yadda a hadisi ingantacce annabi ya ce a gangan jikin ɗan adam a gangan jikin ɗan adam akwai wata tsoka idan wannan tsokan ta kyautatu dukkan jiki ya kyautata idan ta lalace dukkan jiki ya lalace ala annabi ce ku tsaya ku ji wa inna fil jasadi mudga a gangan jikin dan adam akwai wata tsoka idza salahat idan wannan tsokar ta zam ta gari salahal jasadu kullu duk jiki sai ya zama nagartacce wa idza fasadat idan wannan tsokar ta lalace fasadal jasadu kulluhu duk jiki sai ya lalace ala annabi ya ce ku saurara ku ji wahiyar kalbu ita ce zuciya to ai inda tsoron Allah a nan yake annabi ya ce in ta gyaru duka jiki zai gyaru in ta ɓaci duka jiki zai ɓaci ai ba yadda za a yi ka sunduma cikin sabon Allah kuma ka ce ita a gyara take annabi ya ce inda tana gyare da jikin ma ya gyaru idan ta ɓaci annabi ya ce duk jiki zai ɓaci alihi salatu wasalam to sai mutum ya fito a mummunan yanayi na sabon Allah sai ya yi tsoron Allah a nan yake tunda ya san zuciyar ba ganinta ai zai iya muku 419 kenan ba to annabi ya ce inda ita ɗin tana da kyau da kai ma ka zama mai kyau jama'a mun fahimta? in ta ɓaci ne jiki yake ɓaci to mu riƙe addini a ko'ina mu yi addini a gida mu yi addini a masallaci mu yi addini a makaranta mu yi addini a kasuwa mu yi addini a ofis mu yi addini a cikin mu'amalar rayuwarmu kar mu ce waje kaza ne za mu yi addini a waje kaza babu addini musulunci duka duka ake yi udukulu fi silmi kafa ya ayyuhal ladina amanu Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani da Allah udkhulu fi silmi kafa ku shiga musulunci tsundum ka shiga duka kar ka bar wani sashin ka a waje ka shiga duka wala tattabi'u khutuwati shaitan kar ku bi hanyoyin shaitan yi musulunci gaba ɗaya yi musulunci rayuwarka ka ɗora ta akan musulunci iyalanka ka ɗora rayuwarsu akan musulunci ka ba su tarbiyya na musulunci waɗanda suke ƙarƙashinka ka yi musu tarbiyya na musulunci wannan shi ne tsirarka duniya da lahira wannan shi ne tsirarka duniya da lahira ka rike addininka da kyau in ka yi sako-sako da addini akwai ran da za ka gane ranar addini akwai ran da za ka gane ranar addini ka rike addinin ka da karka yi wasa da maganan addini karka yi wasa da maganan addini karka yi wasa da maganan addini karka yi wasa da maganan addini kar kuma ka dauka akwai wajen da ake yin addini akwai wajen da ba a yin addini duk inda ka sa kafanka a gun akwai hukuncin musulunci duk inda ka sa kafanka akwai hukuncin musulunci a wajen duk inda ka samu kanka akwai hukuncin musulunci ka ƙayyade kanka da addininka me dalili saboda ubangiji ya sanya maslahar rayuwarka a cikin addini in ka yi addini ba allah ne zai mora ba in ka ƙi yin addini ba allah ne zai cutu ita rayuwarka ita ce kyautatuwarta nagartarta nasarar ta aka dunkule a cikin addini daga lokacin da ka sake addini ba ka yi wa kowa ba ne ka yi wa kanka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya buga misali a waɗansu hadisai guda biyu misalin kansa da wahayi da allah ya aiko shi da shi saboda ya nuna maka meye alaƙarka da shi sallallahu alaihi wasallam meye alaƙarka da addini don karka je kana canki-canki annabi sai ya fayyace ya fayyace ga matsayina a wajenka ga matsayin addini a wajenka finish in ka ga za ka kyautata wannan alaƙar ka kyautata in ba za ka kyautata ba wannan ya rage maka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace hadisin bukhari da muslim innama mathali wa mathalu ma ba'athani Allah bi annabi yace iyakar misali na ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa mathalu ma ba'athani Allah bihi da misalin abinda Allah ya aiko ni da shi annabi ya ce iyakar misalin jama'a muna fahimta yanzu annabi zai maka bayani shi da kuma wahayi da aka bashi annabi zai gaya maka matsayinsu a wajenka innama matsali iyakar misali na in ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa matsalu ma ba asali yallahu bihi da misalin abinda aka aiko ni da shi ba alkur'ani da sunna ba ba addini kenan ba kamar tsali rajuli annabi ya ce kamar misalin wani mutum ne to yanzu ka dinga ɗaukan wannan mutumin da annabi yake buga misalin da shi shi ne addini kamar tsali rajuli kamar wani mutum ne ata kauman da ya zo ya samu waɗansu mutane fakala ya kawo sai ce ya ku mutane a wata riwaya faƙada ya kauni ya ku mutane na inni aitul jaisha bi ya ce na ga rundunar abokan gabanku da za su kawo muku hari da waɗannan idanunawa guda biyu wannan mutumin sai ya ce wa mutanen nan na ga rundunar abokan gabanku da za su kawo muku farmaki na gansu da idan duna na guda biyu wa inni ana nadhirul uryan kuma ni ne mai gargadin da ba karya a cikin gargadinsa fannaja sai ce kowa ya gudu ya tsira jama'a kuna fahimtar misali fannaja annabi ya ce kowa ya gudu ya samu mafaka fa ata'ahu ta'ifatun min ƙaunihi sai waɗansu mutane daga cikin mutanensa shi mutumin nan da ya ba su wannan labari sai suka mai ɗa’a fa'adilaju cikin dare suka sulale suka gudu ko alama halihim a natse suka tafi suka tsira wa kaddabat ta'ifatun minhu sai wani yanki daga cikin mutanensa sai suka karyata suka ce kai wannan fa dusha fa labarin shi ne fa asbahu makanahum sai suka wayi gari a gidajensu a mazauninsu fasabbahahumul jaysh sai waccan runduna da wannan mai ba su labari mai gargadinsu ya gaya musu sai suka yi sammako a kansu fa ahlakahum suka zo suka halaka su suka karkashe su hafi suka ɗaiɗaita su annabi sai ce fa zalika masalu man ata'ani fattaba'a ma ji'tu bi annabi yace to waɗancan na farko da suka gudu suka tsira su ne misalin waɗanda suka gaskata ni suka mun ɗa'a suka bi abun da na zo da shi wa mathalu man asani wa ma bima ji'tu bihi min al-haqi annabi yace na biyun kuma shine misalin wanda ya saba mini bayan na gaya mishi ya ƙaryata abinda zo da shi na gaskiya annabi yace iya misalin kenan jama'a mun gane misalin da kyau annabi yace misali na a tsakaninku misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na alkur'ani da sunna a wajenku annabi ya ce kamar misalin wani mutum ne ya zo ya samu waɗansu mutane waɗanda abokan gabansu sun shirya kawo musu farmaki sai ya zo ya gaya musu cewa waɗancan abokan gabanku na ga sun shirya tsaf sun tinkaro garinku gargaɗin da na zo da shi babu kokonto ko shakka a ciki waɗannan sai suka gaskata sai suka sulale a cikin dare waɗannan sai suka saba suka ƙaryata sai suka zauna abokan gaban sai suka cin musu abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake faɗa shine in ya ce ma ka gudu ka gudu kawai idan alkur'ani ya ce ma ka tsuguna ka tsuguna in ya ce ma ka tashi ka tashi alaƙarmu da wannan alƙur'ani alaƙarmu da manzon Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam alaƙa ce ta an zo a cece mu iyakacinsa kenan idan ka amince ka ba da haɗin kai ka tsira in ka ƙi ka zauna a kan abin da kake kai da a cin maka da a cin maka ba da a cin maka ba da a cin maka idan idan man sigir idan aka ci in aka ce ‘ya'yanka su saka hijab yalla ƙwai su saka a banza Allah ba zai ce su saka ba a banza Allah ba zai ce su saka ba matarka a cikin gida an ce ta saka hijab ne? tun da aka ce su saka su saka ka gano ko baka gano ba su saka ka gano ko baka gano ba su saka in an saka za a zauna lafiya Allah ne ya faɗi maganar kai kuma ai ba Allah ba ne Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu ƙulli a zuwa jika لأزواجك وبناتك ونسائك ayyuhan ladina amanu Allah ya ce ya ayyuhan nabiyu Allah ya ce ya kai annabi sallallahu alaihi wasallam qul li azwajika ka faɗa wa matanka na aure in ji Allah wa banatika ka faɗa ma 'ya'yanka mata suna na Fatima wa nisa'il mu'minina da dukkan matan musulmai har da kai ko ban da kai yudnina alaihinna min jalabibihinna su dinga saka jilbabinsu hijabansu yana sauka har ƙasa haka Allah ya faɗa a ƙorani ya shafi ɓai ko bai shafe shi ba ya shafe shi ya shafi yar fim ko bai shafe ta ba ya shafe ta to idan aka ƙi akwai abin da zai biyo baya ko babu akwai to matsalar mu ita ce da gangan da mu saba ma Allah sai sakamako ya biyo baya kuma sai mu ce ba za mu karba ba kaga ai bata lokaci ke bata lokaci ke annabi ya ce to misali na da misalin abin da Allah ya aiko ni da shi annabi ya ce kamar wannan misali ne da na buga muku wani hatsari aka na hango muku na zo na ce muku ku kauce ga hanyar tsira da za ku bi ku tsira wadda ya bi sai ya tsira wadda bai bi bai zauna abu abinda alkur'ani da suna suka zo da shi su nuna maka hanya kaza za ka tsira hanya kaza tana da haɗari idan ka bi hanyar tsira za ka tsira in baka bi hanyar tsira ba za ka gamu da abinda aka faɗa maka hadisi na biyu shi ma hadisin abu musa al'ashari al'imam al-bukhari da musulun shi ma sun fi da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce inna mafala ma ba'athani allahu bihi min al-huda wal misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shari'a da ilimi ba addini ba annabi ya ce bari in buga muku misalin addini malam ka gane cewa shi addini shi ne zaman lafiyanka inna matsala ma ba Allahu bihi min alhuda wal ilm annabi ya ce misalin abinda Allah ya aiko ni da shi na shirya da ilimi ka matsali gaifin annabi ya ce kamar ruwan sama a saba arda da ya sauko a wani yanki na ƙasa ai wannan misalin kowa yana ganewa ruwan sama ne ya sauko sai ya sauka a wani yanki na ƙasa fakanat min ha ta'ifatun tayyiba sai aka yi dace a inda ruwan ya sauka akwai wani yanki mai kyau mai albarka ƙabilatil ma wajen sai ya karɓi ruwa batatil kala a wani ushbal kasir sai ya tsirar da ciyayi da ganyayyaki masu yawa wa minha a jalib a gefensa kuma akwai inda yake rike ruwa saka tilma shi magun sai ya rike ruwa sai aka samu tafki fannafa allahu bihan nasa allah sai ya amfanar da mutane da wannan lardi ga ciyayi ga ganyayyaki ga shi ya karɓi ruwa za a yi noman rani za a yi noman damina ga ruwa ga dukkan ni'ima a gun annabi ya ce shi ne misalin abin da na zo da shi muna fahimta? wa kana min ha a jadi amsaka tilma fa nafa allahu bihannasa hannasa fa sharibu wa saƙau wa zarabu allah sai ya amfanar da mutane da wannan wajen annabi ya ce ga ruwan sha mai kyau za su shayar da dabbobinsu akwai ruwa ga wajen kiwo mai kyau annabi ya ce ga wajen noma mai kyau wannan wajen ya dace da wajen rayuwa ko bai dace ba ya dace wa asaba ta'ifatan minha wa asaba ta'ifatan minha ukra ruwan kuma sai ya sake zuba a wani yanki daban innama hiya qi'anun amma lardi na biyu da ruwan ya zuba annabi yace shi kuma fa'ani ne waje ne baya nomuwa Ƙi'an jam'i ne na qa fa yadharuha ƙa’an safa kaman kan kwalta za a yi shuka abu to ruwan sai ya zuba a ɗaya lardin shi kuma annabi ya ce innama ƙi'an qi'an dandalamin waje ne la yumsi kuma baya riƙe ruwa wala yumbitu kala kuma baya tsirar da ciyawa ka taɓa ganin ciyawa kan kwalta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce fa masalu man faqaha fi wancan misali na farko shine wanda ya fahimci addinin Allah wa alima wa allama ya koyi addini ya koya ya rike addininsa da kyau wa mathalu man lam yarfa bi dhalika ra'san misali na biyu shine wanda bai daga kai ma ya kalli addini ba wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi bai karbi shiriyar da nazo da ita na addini ba to rayuwarsa kamar yana rayuwa ne a sahara gunda ba yi nomuwa ba ruwa ba ciyawa wajen kuma ba zai nomu ba kuma ba za a samu ruwan sha ba annabi ce duk wanda ya guji addini ya kai kansa sahara jama'a muna fahimta duk wanda ya rike abin da na zo da shi na addini annabi ya ce kamar yana wannan lardi ne da yake da ni'ima akwai ciyayi akwai ganyayyaki yana nomuwa akwai ruwa dabbobi da mutane duka da su iya rayuwa abin annabi ya ce misalin wanda ya rike addini da misalin wanda ya sake addini kenan jama'a muna fahimta duk lokacin da kaga kana baya baya da addini to kamar kana kai kanka cikin waccan sahara ne ba ka iya ai sallah da kai akan lokaci kana tafiya sahara ne ba ka iya riko da addini hannu bibbiyu kana tafiya sahara ne jama'a muna fahimta gwargwadon yadda kake rike addini da kyau gwargwadon yadda kake kai kanka cikin wannan ni'ima yan uwana masu albarka mu yi ƙoƙari, mu yi riko da addini da kyau rikonmu da addini shine nuna godiyanmu kuma ga Allah akan wannan ni'ima da Allah ya mara idan Allah ya maka ni'ima sarrafa ni'imar yadda ya tsara ai shine ka nuna mishi kai godiya amma watsi da wannan ni'ima ko sarrafa ta ta fiskar da bata dace ba ai bai nuna ka yi godiya ma Allah ba saboda ka cikan godiyanmu ga Allah akan ni'imar musulunci shine mu tsaya mu tsaya mu rike musulunci da kyau mu yi tafiya akan turba ta addini da kyau Allah ya sa mu dace kalma ta ƙarshe da nake so na mana tsokaci a kai shine abubuwa da suke tafaruwa a cikin ƙasar duk lokacin da wata matsala ta taso wacce take tinkaran al'umma baki daya to mutane sukan kasu kashi biyu ko kashi uku akwai masu hankali wadda su yadda suke kallon abin ya sha bamban da yadda sauran jama'a suke kallon abu akwai waɗanda suke kallon abun da tunaninsu ba da in rayuwa ba su yadda tunaninsu ya ba su haka suke kallon abu ba suna kallon abin ne a yadda abin yake ba akwai na uku su ne wawayen cikin al'umma wadda su kuma ribar su ma abin ya ruru ya hauhawa waɗannan fitintinu da rigingimu da suke faruwa a daidai wannan lokaci a cikin wannan ƙasa tamu akwai bukatar duk wani mai hankali ya nasu akwai bukatar duk wani mai hankali ya nasu ka kalli al'amarin da idon basira karka kalle shi da abin da kake so ko abin da baka so wata fitina ce wadda idan ba gudumawa Allah ya kawo mana ba to za ta zama wata annoba wadda kuma al'umma za ta ji wata irin rayuwa da bata taɓa ji a sanadiyar ta ba Allah ya tsare mana ina kira zuwa ga 'yan uwana wannan fitinan abu na farko musa kanmu da al'ummarmu a cikin addu'a waɗanda suke da hannu cikin faruwar irin waɗannan al'amura Allah ya mai da kaidinsu kansu ko kuma ku kame hannunku kar wani ya ce zai shiga cikin wannan fitina domin fitina ce da za ta iya shan kanka ta sha kan wadda ya gabace ka kar ku yarda wasu su yi amfani da ku akan ta da fitina cikin al'ummar kar ku yarda wasu su yi amfani da ku wajen ta da fitina a cikin al'ummar ba wani alkairi ba wani alkairi a cikin zanga-zanga ba wani alkhairi a cikin hidimar zanga-zanga mafi muni shine ku kiyayi sojojin gona su fake da zanga-zangar ku su ga bayan ku wannan shine abin da yake faru ku guji sojojin gona su fake da zanga-zangar ku su farwa iyayenku da sarakunanku da malamanku domin su wawaye abinda suke kallon abin kawai wani abu ne na taratsi muna kira ga al'umma duka duka kar wani musulmi ya shiga cikin wannan hidima fitina ce fitina ce fitina ce fitina ce da a cikin awa uku za ta iya tafiyar da dukiyarku duka kuma yana daga cikin manufarsu wannan abin ku ji shi da kyau ku nisanci wannan fitinan ku kama hannun mai yinta kar ku ba da fiska ma wani ya ce zai muku zanga-zanga kar ku ba da fiska kar ku ba da haɗin kai kar a yi amfani da ku a tayar da rigima a garinku kar ku ba da haɗin kai a tayar da fitina a garuruwanku kar yadda kar ku yadda kar ku yadda a yi amfani da wawayenku a tayar da zaune tsaye a cikin garuruwanmu mai hankali shi zai iya fahimta ba wani al'amari ne da yake ɗauke da alkhairi ba asali ma wani abu ne da yake ɗauke da sharri a kanka a kai na. in kuma kuka shiga cikin waɗannan fitincin ba wadda ba zai yi ɗanda na sani ba muna roƙon Allah da su da iyayen gidansu Allah ya iyar mana da su da iyayen gidansu Allah ya iyar mana mu kame hannunmu daga shiga waɗannan fitintunu ba abin da zai faru banda ku ƙona dukiyarku ku ƙona garinku ku ɗaga hankalinku ku haddasa fitintunun da ba ku san ran da za a gama su ba a cikin al'ummarku. masu so su fake da ku kuma kuna farawa za su shiga in sun shiga kuma ba abinda za ku yi shi za su yi ba to matsalar mu babba ita ce mu ba mu jin magana ba za a fito a gaya mana magana mu ji ba kowa cin gashin kansa yake tunanin kansa yake abin da ya ga dama shi zai saboda ka waɗannan abubuwa makirce-makirce ne baƙaƙe munana a cikinsa makirce-makirce ne munana a cikinsa kuma abin da ake so a fara a nan abin ake so nan ma a fara shi kuma wannan abun ba zai yiwu ba insha'Allah. Allah ba zai yiwu ba insha'Allah. amma dole sai mun yadda mu masu hankali ne sai mun yadda mu masu hankali ne muna iya gane mai son mu muna iya gane wadda baya son mu muna iya gane mai son mu muna iya gane wadda baya son mu Allah ya muku albarka wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu